Shiri na musamman. Shiri na musamman wanda za mu kawo muku albarkacin kwamfular da ta shafi gidajen radiyo abokan hulɗar studio Kalangu bisa kan husa'o'i cikin gida domin kyautata yanayi wanda Fondation Irondel ta shirya a cikin tsarin nan na tallafa ma kafofin watsa labarai na ƙasar mu mai sunan ra'ayi tare da tallafin Cooperation Swiss a nan ƙasar mu ta Niger. Haka Masu sauraron tashar rediyo Tarmamuwa ta sawa Assalamu alaikum barkanmu da haka sannu mu da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawara. wadda za ta duba wasu daga cikin abubuwan da ke cima al'umma tuwa ƙwarya don tattaunawa kan su tare da samo mafita. A yau za mu kawo muku muhawara ne bisa jigon shirin namu da zai mai da hankali kan sassaban zamani don ƙara kyautata yanayi a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. A daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsalar canjin yanayi. Ko shakka babu, hasashen masana yanayi ya tabbatar da cewa sassaban zamani na ba da gudunmawa tukuru a fuskar yakin da hukumomi da ƙungiyoyi masu hannu da shuni ke yi kan taɓarɓarewar yanayi da kariyar hamada ta yadda za a bunƙasa filayen noma don samar da isasshen abincin al'umma da na dabbobinsu. Yaya taɓarɓarewar yanayi yake sanadiyar rashin yin sassaban zamani? Waɗanne irin illoli ake fuskanta dalilin rashin sassaban zamani? Waɗanne matakai hukumomi da ƙungiyoyi masu hannu da shuni ke ɗauka don shawo kan wannan matsala? waɗanne hanyoyi za a bi don ganin cewa mazauna yankuna sun rungumi sassaban zamani da hannu biyu waɗannan tambayoyin da ma waɗansu za su zo muku ne a cikin wannan hili namu da za mu tattauna a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka sanar da mai saurare a farkon shirin za mu kawo muku muhawara ne bisa sassaban zamani. Akan haka ne muka gayyato masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari. A nan ɗakin magana muna tare da Laitana Muhammad Sani Lawali Jami'i a ma'aikatar gandun daji shiyar jihar Tasawa. Akwai Alhaji Salihu Majeni mazaunin garin Majeni cikin kwaminikin Tasawa wani wanda ke cin amfanin sassaban zamani a daidai wannan lokaci da ma ya taɓa samun lambar yabo da tukwici daga hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Akwai Hajiya Rakiya ta goma sabuwa wadda ta samu horo na musamman kan sasaban zamani. A malamai muna muku barka da zuwa a wannan fili. To madalla idan zan fara da lieutenant Muhammad Sani Lawali Jami'a a ma'aikatar gandun daji shiyar jihar Tasawa. Menene ma ake ce ma sasaban zamani? E, sassaban zamani eh, a ce wanda masu ilimi musamman fannin yanayi wanda suka kirkiro wanda lokacin da manoma musamman lokacin sassabe in yayi idan sun zo gyaran gonai kansu wurin yin sassabe kambacin an zo wurin kumci inda ke da itatuwa a sare duka tsamgun to za a ɗaukar husa'ar da za a bari a kowane kumci a bar tsamga uku ko hudu a kowane kumci domin a ba su damar su miƙe su rayu kambacin a sare duka itatuwan da ke cikin gona su zama kamar hilin balotas mm-hmm. to duk an zo wurin kumci sai a bar tsamga uku hudu mhm. don a bata damar ta miƙe e wannan miƙewar da za ta yi ita ce za ta ba da damar lokacin da shi mai gona ya yi buƙatar icce zai ragi a cikinsu ko kuma ya buƙatar wasu abubuwa musamman ta ɓangaren icce yana iya ragi a cikin wannan e shi ne kamar a takaice dai abin da ake nihi da sassaban zamani shi kuma akwai wanda ake cewa shi ma sassaban zamani musamman a lokacin damuna mm. wanda yake kawo agaji ga wannan sassaban zamani na rani mm-hmm. shi ma ana la'akari a lokacin an zo noma musamman ko lokacin maimai mm-hmm. to akwai sabbin tsirrai su ma masu hitawa wata kwaya ta bagaruwa ce ta gawo ce to ita ma ana la'akari da ita ba a nome ta da abu kwaya ce wadda za ta hitawa da kanta daga nan cikin gona ita ma ana la'akari da ita sai a bata damar ita ma ita rayu ita mm-hmm. tana cikin husawo'i dai na sassabin zamani wanda ake da damar a samu itatuwa isassu a cikin gona. Yaya matsayin shi wannan sassaban zamani yake a nan shiyar jihar mu ta tasawa? Eh, a nan jihar tasawa sai mu ce tubarkalla abin da ya shahi sassaban zamani sai mu ce gunduma tasawa ta zama madibi. E saboda gunduma ce wanda kalla akwai masu hannu da shuni da dama wanda suka dahwa bisa wannan bangaren yin wannan ayyuka e, saboda akwai eh, duka akasari kusan da'irorin nan bakwai hmm. eh, na departamentin tasawa sun huce bisa wannan husa ta sassaban zamani e, saboda a huskar tasa akwai yankuna da dama wanda suke zawa ma harkar yawon bude ido hmm. bisa harkar husa'an nan ta sassaban zamani don jama'a ta lakance ta sosai e, bancin haka ma akwai wasu yankuna da dama inda sassaban zamani ya kamari sosai a huskar ma'aikatar gandun daji ma muna nan muna diba wacce hanya za a bi a kawo kasuwar icce musamman ta wannan sassaban zamanin ganin jama'a ta gano da wannan abu eh saboda abin da ya shahi sassaban zamani a nan dai gundumar tasawa to sai mu ce alhamdulillah mutane sun samu tukuici sosai wannan biyan bukatar itatuwa ba a zanca da ke kun taɓa batun ma tukuici wanda ya shahi wato aikin sassaban zamani hakan zai bani dama in zo wajen wato alai salihu na garin maje na cikin kwaminikin tasawa eh kana wannan aiki na sassaban zamani ka rungume shi kuma da hannu biyu shi me ya baka sha'awa ka shiga wannan aiki na sassaban zamani tun harko? Ni abin da ya bani shawara gama da sassaban zamani. Tun can dai kwanan baya ina tattalin itace ne. To sai Allah ka muni baki suka zo su tana sanin nan suka zo tare da furujen nan fasadam. Mm. Kenan kana da kyau sai ka ƙara wanka. Mm-hmm. Sai suka ƙara karantar da mu bisa wanga aiki. Da akwai wurin da na siya hilin banza ma ake ce mai bayar da itace. amma da na ci gaba da tattala waɗannan itace yau zan can iska wurin an ƙare da wannan sai dai mai roƙi Allah hore mu don saboda yanzu in na yi sungumi ɗayan Allah so ya yarda ba a sakewa amma can da lokacin da ba itace sai a yi sungumi hudu biyar ma shibka ba ta kama ba. Me ke dalilin rashin kama shibka? Iska ke da kwai ba itace. To amma yanzu kan da aka samu itace sai a ce alhamdulillahi sai godiya. kuma banda wannan shukar na samun kariya tana samun kariya da kyau hmm. kuma banda wannan tana samun takin da take umwani da shi mhm. saboda shi wannan ganyen itace da kake ganin shi kamar an kwashi taki ne an kai tunda in ba iccen to ya ne za a yi a samu wannan takin ah. amma inda wannan iccen ya zuba da kunnuwan shi wannan ganyen ya zama kamar an kwashi taki ne an kai an zuba kuma an kare iska duka dai kaga tsirran da ke gare mu wanda muke shuka masu tsoron iska ba a yi riɗi ba da shi da wake to inda ke da icce iska ba ya kashe su amma in ba icce ba shi ba hacin ma bai kai labari ba binne shi ake kenan kaga an ci baya ba a ci gaba ba haka to shine nake kira ga mutane ba a ce kana da gona ba ba kana da kare ba kai ko kwata gare ka dan Allah kai kokari ka sanya gindi icce akwai ci gaba nake gani ni to masha Allah Eh bari in sake dawo wajen malama rakiya. Eh ke ce kungiya wato mai kula da masu fafatattakar kariyar hamada a yankin ta tseguma sabuwa da kuka samu horo na musamman kan aikin sassaban zamani. Me za ki ciya bisa kan shi wannan sassaban zamani? To da can dai mu ai ba mu san shi ba ma. Mhm. Ba mu san shi ba sai da aka kamu wannan shukoki muka yi da kuma aka kai mu a dajin wurin itatuwa a yi sassaban. Mm. na biyu kuma aka sassafe kuma ka mai noma gindin shi duk ka farta ka farta ya ji sanyi in kama katar da ici da dama ne kana iya ka bar hudu ko uku kuma ka diba mai kaki masu kyau ka bar su to su ma tohonsu yana amfani cikin gona eh yana amfani kuma shibka ka iska ba ya wulakanta ma eh, eh kamar lokacin da aka dauke ku aka baku wannan horo kamar ku nawa aka dauke ku aka baku wannan horo na sassaban zamani mun kai mu hamsin ma a ku hamsin eh mun kai mu hamsin to wannan horo da kuka samu eh. yaya kuke yi don ganin cewa ya yaɗu ga sauran mutane wanda ba samu wannan horon ba ko ina mu waɗi nike mhm. waɗi nike ni mai watsa ma labarin sai duka masha Allah in je in ma ba ki da tanadi in ce ki ya ki je mu koya miki sassaban zamani mhm. mu shiga daji kawai mhm. a je a koya ma mata sassaban zamani kamar ya ne kamar ya kamar ya ne amma ice wanka a wai kamar haka ice in kika tarra shi yanzu kamar ba gindi ka tarra ba ga yanan kaya guda mm. sai muka bar da uku ko da hudu mm. ai mun wanke shi domin mm-hmm. zubda shi mun sassabe mm. sai muka bar da hudu to sai kai ta rayuwa da shi kai ta rayuwa da shi da ka zo kawai wa'annan da ka bari ho bana kaka sare su a'a ka bar su kawai har su girma to sai in suka girma kamar aka tashi za a saran su kuma an bar kannan su haka to haka muke gaya musu alai salo majeni eh hajiya rakiya tana magana wanka na itatuwa da ake bari dalilin sassaban zamani ko za ka kara mana bayani akan yadda ake tahiyar da wannan wankan itatuwa wannan wanka wannan itace da ke guda hudu ko uku to an bar su to kuma can sama sai a wanke su sai a wanke su can sama in aka wanke su kenan ka gani wannan rumha da suka yi mm. an sabke ta mm. kenan wannan ganyen da ya zuba kasa da wannan kayama kayama mm. kenan kaga sun zama taki mm-hmm. kuma wannan guda hudun nan ko uku da ake tattala da suka girma sai a bar kannan nan nasu dai mm-hmm. kuma sai a sare waɗannan kenan an ci gaba mm-hmm. ba baya aka ci ba haka eh amma ba a sarewa baki ɗaya ba a bar karami ba tunda ai komi kohi ne in ba kohi ai karewa ta bar maki haka eh shine abin da zan ce eh ka taɓa yin wannan aiki na sassaban zamani ko kuma in ce kana ci gaba da wannan aiki na sassaban zamani ko yanzu ana ci gaba da shi eh, ya zuwa yanzu a gonakanka wani irin sauyi ka samu dalilin aikin sassaban zamani to hin inda za ka zuba buhun da ya kai hudu ko biyar na taki inda ana sassaban zamani mm. bi ma an ka zuba ta da wurin suke mm-hmm. amma in babu wannan itacen mm. ai biyar din ma ka zuba gawohi ne tunda iska zai zai shi zai mm-hmm. iska zai zai shi zai amma inda wannan kariyar iska ba ya tashi da shi Laitana Muhammad Sani Lawali jami'i daga ma'aikatar gandun daji shiyar jihar Tasawa. Ana magana ne kan aikin nan nasa saban zamani don ƙara kyautata yanayi a wannan lokaci da duniya ke fuskantar barazanar matsalar canjin yanayi. Yaya kuke ganin saban zamani zai ba da gudunmawa wajen magance taɓarɓarewar canjin yanayi? E, eh, lalle sassaban zamani yana kawo gudunmawa fiye da ake tsammani. idan abin da nake so na ɗaya mi tariyar baya mutane su gane yanzu za ka ɗaukar gari a cikin gari za ka gani idan sahiya ta hito hal ta faɗi da wuya a sami gidan da ba za a ƙona ice ba e amma in ka ɗauki wannan garin sai kaga ga fiye da shekara goma baya sai ka ga a cikin garin nan ice ɗaya ma ba a shibka ba amma duk sahiya ta Allah sai an yi amfani da ice to shi icen ina ake samun shi kenan ba wani ice bane illa wanda kakanninmu da uwayenmu suka bari shi ne muke amfani da su mu in bai yi tanadi ba bayan mu da za ta zawa mi za mu bar mata to mafarin wannan kusa'a ce ta sassaban zamanin in ka zo ka bar uku zuwa hudu in sun gyagije sun mika biyan bukata in ya zo a ciki kana iya ragewa in uku ne ka baro kana iya hidda daya in tahiya ta yi daya tahiya kana iya hidda wani kuma baya ta tuku wannan babban ana iya bashi dama ya girma har zama itaciya ya yi ‘ya'ya wanda bayan ta zo ita ma ta tarra. Kenan yana cikin hanya ta farko eh, wanda ya kamata eh, a yi la'akari eh, bisa irin wannan husa a tashi ta sassaban zamani kin. In an diba kuma shi kan shi sassaban zamanin mm. a yanda ake yin shi kenan abubuwa ne wanda yana kawo gudunmuwa sosai saboda sanin kowa ne a yanzu in an koma fannin taki kaga daki bai taɓuwa. ga tsada sosai a gare shi mai matsayin ana sassaban zamanin nan in ka diba akasari duk gonar da ke da kwai yawanta icce kamar yadda malamin nan ya waɗi ganyen nan da ke zuba zai kawo dahawa ga ƙarhin wuri eh, wanda zai ba wuri dama ya ƙara ƙarhi ko da na takin zamanin bai samu ba wannan na gargajiya da ke faɗawa zai kawo canjin yanayi a amfanin da mai manomi zai samu eh, kuma an diba eh, dangance da harkar e, canjin yanayi kin ke da kwai mm. e, sanin kowa ne zamani ne muke ciki yanzu na ɗumamar yanayi e, kenan yau shi kan shi barin yawan itatuwa a gonaki mm. yana kawo dahawa bisa shaƙa gurɓataccen iskan nan da ke iya yin sama mm. ya kawo illa ga duka al'umma kenan yau manoman da ke sassaban zamani yana kawo gudunmawa ba ƙarama ba bisa kawo agaji bisa yaƙi da gurbataccen iska nan da itatuwan da yake bari kunna suke shaƙa suna amfani da shi kenan yana kawo gudunmawa sosai a tayar da aiki na ƙasa a eh, bisa wannan fannin. In na gane kamar ainihin itatuwan da ake bari su ke shaƙe ainihin gurbataccen iskan da ke yin sama yana ɓata yanayi. eh tun da shi kasan kunnen itace mm. akwai lokacin da iskan da muke sha suna sha akwai kuma lokacin da iskan da ba musu su shine suke so kenan iskan da ba musu shine gurbataccen wanda yake yin sama a lokacin nan sa'an nan su suke shakar shi su hana shi ya sama tunda in ka diba kamar aka ce sama mm. kamar wani rido ne an kai mm. wanda gurbataccen iskan yana yin sama yana dan huhujewa ke sa zahin rana yana bugawa sosai sai a rika samun illoli na dumama yanayi wanda ake cewa canjin yanayi yana samuwa zaka gani zahiya yawanta in damuna ta zo kaga har ana samun kuma lokacin da ruwan su kuma su zo su yi ambaliya ya danganta akwai wani wuraren inda duk yanayin imaman yanayin ne ke kawo duka wannan eh, canjin abubuwan da muke ciki. Idan zan dawo eh, wajen ka Alhaji Salihu Majeni Kwamanikin Tasawa baya ka zayyana mana yadda abin da ya baka sha'awa ka shiga sassaban zamani da kuma irin gudunmawar da kake gani sassaban zamanin ko sauyin da yake kawowa a cikin gonakanka ko za ka iya bayyana mana wace irin matsala ka samu a lokacin da kake wannan aiki na sassaban zamani. zamani. To matsaloli ai biyu ne hmm. daga waɗanda ke ɗan sharwa sai hawa sama su sare itace. Yanzu dan akwai iccen da hmm. bana makyaya hawa uku su kamai su hau su sare. Kaga daga nan daga matsa mai da sahara ai sai ya mutu. Shi kuma wani iccen na ya shekara hamsin wani ya shekara sattin wani ya shekara tamanin to an sare shi sama yawan saran nan wannan ya matsa mai kenan mutuwa zai in ya mutu ka amai da madadin shi kuma ai kaga matsala ce wannan idan kun fuskanci irin wannan matsala wani irin mataki kuke ɗauka don ganin cewa wannan matsala wato abin ya ɗan takaita yaya kuka yi ta fama da su a wannan lokaci wani mataki kuke ɗauka don kare wannan itatuwa da kuka bari wurin sassaban zamani to wasu ka shaidi muke musu in suka bari shi kenan an wuce wuri in suka kiya kuma ai ga uwaye tunda iko ai shi uban kowa ne tsaro gaskiya ne ai tunda da abin da bai maka ba an ga gaya mai iko a an wuce wuri ko su kuma mutukan iko baka ce musu ga abin da ya sha ma kai ba sun kula kan abu masha Allahu kamar yadda bayani ya gabata tun farko ka taba samun tukuici dalilin wannan aiki na sassaban zamani shin wani irin tukuici na ma ka samu kuma daga ina ka samu wannan tukuici kaga na farko ita wannan furuje fasa dam Ka mana hidima yadda ya kamata sai a ce alhamdulillah an gode Allah saka da alheri a koma wajen sili tana sani aka koma bangaren su su ma suka bani ke suka bani garmana galma suka bani har da kwando da mashari mhm. kamar da sa'adda na gyare-gyaren gonan nan sai a ce alhamdulillahi Allah saka da alheri ko yanzu wannan kaya duk da kake yi akwai su akwai su ana amfani da su kuma sai a ce an gode. Ka samu wannan tukuici kuma ka samu karramawa ta musamman daga hukumomi na jiha ma. Kamar mm. kaka wannan biki ya kasance a lokacin da aka karrama ka a wannan gona taka. Wallahi ka samu jiha sai da yake gonan nan. kuma na ji daɗin wannan zuwa sai in ce ma mota da ta je ta kai hamsin kuma alhamdulillah sai godiya wannan abu godiyar da nake yi da Allah da hikimar shi yasa abin kirki ne ne har ake son ai koyi da ni sai godiya alhamdulillah yaya ka ji a lokacin da aka zo aka karrama ka a cikin garin Majeni <laughs> gwamnan jiha da kanshi ya ziyarci gonarka dalilin wannan kokari to wannan al'amari sai dai in cewa alhamdulillah godiyar ne ɗari bisa ɗari na yi ta nan da horin ciki na kwam tunda kuma suka ce za su zo hankali ne bai kwanta ba sai suka je aka yi hidimar nan lahiya aka kare lahiya To masha Allah. Eh Hajiya ya zan sake dawowa kanki kafin mu dawo wajen Litana Muhammad Sani Lawali. Kin bayyana mana to irin yadda kuke ta hiyar da aiki na sassaban zamani cikin karkara tare da diya mata. Eh wanne kira gare ki zuwa ga diya mata na ganin cewa sun rungumi wannan aiki na sassaban zamani don eh, ganin an ci gaba da inganta shi. Yanzu dai kira da zani na sassaban zamani in lokaci ya yi. Mm. Saboda in ka je gona akwai labaye na nan ƙananu. A yi ka sassabe su ana kai su inda ke da haƙo Kananu labaye mata. mu dage kawai mu ci gurin mu da kanmu mu ceci kuma kanmu da kanmu mm. saboda ka ne dame ɗaya ne za ka yi cikin gona mm. to sai ka zo ka yarda da wannan sassabe na zamani maka koya maka sai ka je ka kama wannan sassabe kana zuba ga gonarka kana barin wa'annan matasa kana barin matasa kana tai kana barin matasa kuma wannan kananan labaye kana zuba dai da bisa hako za kai ka zuba Ya yana wannan in kamun ka zo mai mai amfanin wannan duka ya tashi ya tashi kuma kamar kasa taki saboda wani baya da takin zamani amma wannan tohon shine taki namu na zamani eh to shi ma in ya ruɓe cikin gona ana samun waraka Allah sa albarka ana zargin cewa mata kuke mai da hannun agogo baya mata masu itatuwa dan mardau dawa muke tahi mu je in mun tar da kina banne iti mu ce to ki bari in ba ki bari kuma akwai inda za mu kira a zo a yi maganin abin ko kuma ka je ice ya ta yi gaya nan kawai ka kama shi duka ɓaɓɓalle shi daga sama ka mai ƙuru kamin ya toho an samu matsala ba wai gindin shi bane za a sare ya sama shi ce za a girmewa mai mm. yankan ciyawa gana an mai da ice baya wannan ice da ke ja gaba wanda ake cewa maja gaba yawwa an sare shi yanzu kila ya koma kore dole ya bushe yau an da shi an mai yankan ciyawa ai ya lalace in kun samu matsala da wannan makiyaya masu kiwon rani su wuce su makiyayan wani mataki kuke dauka a sai dai mu buga ma manyan mu tunda mu ba mu tunkare su ba sai mun zo mun tunkaru ai dama akwai maza wakilai to sai mu je towa na yanzu kamar kaka ka gaya ne za ai to in ya ce to ga yadda za ai ga yadda za ai to sai mu je to mu ce to muna iya mu buga mm. ai waya suka bamu in muka buga waya ai sai a je a taimake mu ko. Kenan waɗanda suka ba ku horo kan wannan aiki eh, sun ku ainihin wayoyi na kira duk lokacin da aka fuskanci wata matsala. A eh. yi kira domin a sanar da hukuma. Ƙwarai ƙwarai kuma in muka shiga daji akwai mabusari da kayan mu na aiki da galan mu da mabusari inda dan uwa yake dan uwa na dauraren mu. Eh. Ainihin wannan mabusari ana busa shi ne don sanar da juna ga inda ake ko kamar. Eh. Kashi mu yanzu wajen mu biyar in mun tashi wannan su bi su yi nan wannan su bi su yi nan kuma samu mutum ɗaya in kika samu wata amini yake mai zuwa ice ce sai ku ta yi tare yau in muka yi wannan jiha kuma gobe sai mu yi wannan jiha eh to ka ji yadda muke tahiyar da wannan aiki E za mu dawo wajen Laitana Muhammad Sani Lawali jami'i daga ma'aikatar gandun daji shiyar jihar Tasawa. Kamar menene illolin rashin yin sassaban zamani dangane da canjin yanayi? Eh, lalle rashin sassaban zamani yana da illoli da dama. Mm. Eh, saboda duk wanda bai sassaban zamani na farko manoman shi a zaizaye yake kullum. Eh, rishin sassaban zamani duk wanda bai yin shi manoman shi kamar yadda aka ce damuna za ta zauwa za ka gani kan shibka ta zauna a wurin shi zai sungumi wajen kusan uku hudu kaga nan ma babai illa ce. Mm. Eh, rishin sassaban zamani zai sawa ka nemi bukatar icce ka rasa zai kai ka gonar mutum akan bayanan ka nema kai sata icce. kai gonar ka babu shi can akwai kenan kayi bukata kenan dole zai sa ka je kai dan hali eh, rishin sassaban zamani zai sa ka cikin eh, matsala ta kishin kuɗi sosai ta fannin bukatar icce ko na gyaran gida ko na toya sabila inda kana yin shi mm. to duk wannan cacal ta sayan iccen toya to sayan iccen gyaran gida mai yin shi bai shiga cikin wannan matsalai mm. Rishin sassaban zamani yana kawo matsala ga shi kanshi manomi musamman a lokacin damuna karamcin samun ciyawar dabobi. Yau in kana sassaban zamani zai baka damar damuna in ta zo ka rika ibo a cikin wani itatuwan da kake ka kama busashen ka. Eh, rishin sassaban zamani e, illolin shi suna da yawa za ka gani zawa za ka yi ma aikin gona hatta da inda za ka zamanawa ma ko ka huta ko ka sha hura babu hili ne tantarwai sai dai kutsa cikin rana. E, rishin sassaban zamani zai hana dabba misali kamar a lokacin rani mm. yau inda itatuwan a gona za ka ga dabbobi za su a ƙarƙashin itatuwan nan su tsaya mm. su huta tana nan su bayan gari kuma shi ma na iya zama e, taki a wannan wuri kenan ka gani shi ma nan e, babban karuwa ce inda ana shi mai rishin shi kaga ya kawo illa sosai a rishin sassaban zamani ka ta ci ƙasa mm. e, saboda ka ƙi kawo gudunmuwa dangance da yaƙi da wannan gurɓataccen iska saboda duk iccen da ka bari kunnen shi yana iya kawo agaji bisa irin wannan taimako na E, harkar ɗumama yanayi a takaice e, rishin sassaban zamani zai sa ka cikin matsala ta karamcin abinci saboda in babu itatuwan amfanin da za ka samu kalilan ne kenan ba za ka samu biyan bukata ka ta fannin abinci ta sai ka tafi neman shi saboda ai kuna jin su kansu wakilan manoma sun ce yau inda kake samun dami uku kan kai sassaban zamani yanzu sai ka ga ka samu wajen kusan dami talatin a arba'in ma a wannan wuri. eh shi wannan aiki na sassaban zamani kamar yadda waɗanda ke ci gaba da yin shi kamar ƙungiyoyin ɗiya mata masu kula da sassaban zamani waɗanda suka samu horo na musamman da kuma shi alhaji salihu na majeni wanda ya jarraba sassaban zamani kuma ya ci amfanin shi suka yi bayani sun bayyana irin cikas ɗin da suke fuskanta ku a hukumce a hushiyar ma'aikatar gandun daji wannan aiki na sassaban zamani menene irin cikas ɗin da ake fuskanta e lalle huskar sassaban zamani cikas ɗin da ake fuskanta na farko shine wannan bannai sata iccen suke yasu yasu me nike ni wannan musamman bangaren mata hmm. za ka gani rana ta yi an san sarai mai gonar bayanin ya baro sai a kewaye a tafi gonar mutum a saro iccen eh, kenan ka gani sata icce tana cikin cikas ɗin da ke rage ma masu sanyin sassaban zamani hamzari kenan illa ce wadda kuma ta taso in an diba daga su kansu mazaje na su matan e saboda kai ne yau namiji ka san sarai gonaka ba wani icce ke da kwai wanda ke bukata gyara za ka ga ka ta ɗau gatari ta hita ta tahi ka san sarai ba gonaka ba za ta yana cikin rashin kyautawa ta maza zuwa ga matansu da ke tahiya yosa ta icce gonar mutane yana cikin abin da ke kawo cikas ba su tayar da wannan harkar sassaban zamani sai banna ta rani wanda su kansu makiyaya eh wani bi kabar ka sai a sare yana rage ma hamzari eh, cikos ɗin da ake ƙara samun shi ma ba su tayar da wannan akwai kara ga su kansu masu sassaban zamani kuma wasu ma ba su ɗauki iccen ba tamkar dukiya eh saboda in an ɗauki iccen tamkar dukiya idan ka zo ka tarda bakon aiki a ka aibin saukake. eh in ka bi sau eh in ka samu mai maɓanna ko da baka mai baka kai shuran iko ba ka bashi gargadi to zaka gani abin ko kakane ya yi sauki sai kuma cututtuka su ma sai ina iya samuwa mm. eh, saboda wani sassaban zamanin zaka gani a gonar bai wuce kala ice ɗaya ba ko biyu mm. kaga idan wata annoba ta tashi ta irin wannan itace kenan kaga wannan itace duka bacewa za ta yi bisa ga wannan abubuwa akwai wasu sashen ba su ida lakanta shi ba mm. eh za ka gani in an zo wurin kumcin kambacin a bar wannan uku ko hudun sai a bar tsamga daya hmm. eh, ita ko tsamga daya kaga da an sare kuma wurin ya zama hili kuma akwai karamcin dahawa na da'irori e su ma akwai fuskar ma'aikatar gandun daji akwai koken da muke kawai musamman na a ba da damar koda na dan mai ne a hmm. rika hita ana faɗakar da manoma bisa wannan kusa'ai. e saboda wani yankin bai samu dawa mai hannu da shuni ba inda babu mai hannu da shuni kenan a huskar ma'aikatar gandun daji ana iya koda da ruwan ciki ana jan rijiya eh, ya dan fadakar da mutane sai ga sannu sannu inda basu gane ba sun gane wani kin shi ma na sanya yin to rishin kumcin ma a gone e wani za ga wani wurin hilin ne babu ma kumcin da labayan da za a bari a wannan wuri kenan na cikin hanyoyi da ke kawo cikas sassaban zamani wanda a cikin shi ana kamar gargadin ga mutane masu san shi da a yi maganin cikas ɗin. Hmm. Eh wani bi ana amfani da kawo taki kamar hmm. lokacin da in wurin babu labaye eh to kana iya kamar da rani wasu itaciya haka na masu ƴaƴan itatuwa kana iya ba dabba bai bisashen ka saci hmm. eh kenan kaga in sun yi kashi wannan shi kuma takin kana iya kasowa ka balbaza nan hilin da labayan ba su hitarwa to za ka gani idan Allah ya kawo damuna ruwa suka samu hmm. e ganin wannan kamar ‘ya’yan itatuwan sun bi cikin cikin dabbai e za ka gani ‘ya’yan sun ɗan wani garza garza to da an yi ruwa sai ga sun saurin hitarwa sai ga ‘yan lokaci kaɗan nan ma an sami e kamar wurin ya ɗumke e, inda ke da wannan e, tazarai kamar wannan husa'a ko in ce kuma ko kuma in ce wannan irin guduma ko kuma wannan kokari na kwaso taki da zuba shi inda ke da fili inda ba itatuwa yana taimakawa a takaice a samu ƙarin itatuwa wanda wanda kamar busashe suka yi kamar yadda kuka ambata ana samu ya huto da gaugawa fiye da wanda za a bare a kawo a shimka kenan eh, saboda kamar eh, na dan gai haka saboda lalle kamar ɗaya dan iccen da aka kawo ɗiyan aka sa zai hitawa mai in ka diba akasari kamar in ka ɗauko za ni baka ɗan misali ɗan bagaruwa da wanda ya shiga cikin cikin dabba ya hito da dan bagaruwan da bai shiga cikin dabba ba in mm. ka dauko wanda bai shiga cikin dabba ba mm. da ka diba shi gani zaka silbi gare shi haka eh, shi kuma wanda ya cikin cikin dabba da ka dan diba zaka yana da wata garza garza kenan wannan garza garza ita za ta bada sarmun ruwa su sarmun huda wannan dan bai mm. eh, wajen hitarwa sai ka gani lokacin da wannan zai sa ya sarmun hitawa wannan mai silbin wanda bai bi cikin dabba ba ba zai san mu hitawa musu ko na ba shi eh, ba shi kama bai bai ji bai samu isa shi ruwan da zai ba dama shi yasa ka gani wasu masu hannu da shuni masu ke karfafa irin wannan husa'i ta dahawa bisa sabon zamanin kamar wurin da babu zaka ga an ba su ya'yan eh, gawo su ba ba sashen su ci cin yayi damuna ta matso sai a kwaso takin a zo a baza wurin sai ka gani tabarkalla har sai kai rigi eh a wurin insha Allah na'am na'am eh eh, eh Alhaji Salihu Majeni dazu Muhammad Lawli yana magana bisa kan e, ɓannan itatuwa da ake samu a lokacin rani wanda yawanci mata 'yan itatuwa nan da ake ce ma ɗan sharɓa ko kuma makiyaya masu kiwon na rani ke sassare itatuwa. E, shi wai da rani wani mataki ne ƙaƙane kuke yi don ku kare waɗannan itatuwa ganin cewa waɗansu da zarar sun ɗauke amfaninsu na albarkatun noma shikenan sun yi sallama da gonakai a daidai lokacin nan ne ake samun waɗanda ke ɓannan itatuwa su kuma su samu dama su sulale su je cikin gonakan mutane ko dai da gatira don a saro itatuwa na ayyukan yau da kullum a zo a abin bisa la'akarin cewa gonakai babu mutane shin ya kuke ku tsare waɗannan itatuwa a lokacin rani to ni yanzu abin da nake gaya maka gona ta ina da mutum guda wanda dini jikka guda gare misali wata guda jikka talatin ke gare shi kenan sai ya yi wata bakwai yana kula mana da wannan abin kenan aka yi wata bakwai abin da ke gare shi ka ɗari biyu gare shi da goma yau da gobe abin ya kai ni yanzu ya wuce hankali na sai yara na ke kula su ne ke sallama wannan yaro da ke kula ko yanzu ko yanzu ga magana da nake maka in aka je gona akwai mutane cikin ta ko yanzu yau din akwai mutum. Ana ba da tsaro. Eh, kuma kamar shi ka san da shi wannan sassaban zamani. Mm. inda ake yin shiɗin nan kenan gindin ice in an kawo taki ba a zuba nan gindin icce sai a zuba inda ba gindin iccen nan Na'am. Nan gindin iccen nan shi ya riga ya taimaka ma wannan wuri. In aka zuba nan kote kenan an ci gaba kuma. Haka. Amma inda ba iccen ai ina labari duka ya zama kenan duka sai ka taro baki daya. Haka. Ka ji amfanin sa saban zamani kuma kenan in kana son ice ko na gini ko kuma iccen da za a toyawa mm. kaga babu wata matsala ko kuma wani yana iya tambayar ka ya ce yana son ka taimaka mai da iccen nan sai ka bashi kuma akwai mai son na saida sai ka saida mai duk ci gaba ne mm-hmm. kuma ka taimaka ma kanka ka taimaka ma dangi ka ma taimaka ma kasa ka taimaka ma kwarin da ke da kwai masu cin ino itacen nan da masu cin tohon iccen nan kaga duka taimaka musu kwari ne dabbobi ne duka taimaka kenan ka sare duka wuri ya zama hili kenan baka taimaka ma kowa ba Baka taimaka ma kanka ba balle ka taimaka ma wani haka shi ne ni abin da nake kira ga mutane don Allah a daure a rika kula wanda ya kewaye ka a sare mai kuma wanda bai kewaye ba don Allah rika kewayewa sai ya ga amfanin abin ni abin da nake kira ga mutane kenan kamar yau idan za mu waiwaya baya kaɗan kamar yau tun daga shekara nawa ya zuwa yanzu kenan ka ɗauka ka kwashe kana wannan aiki na sassaban zamani. Ya Musa sai in ce ma ni da shekara ashirin ina kula da ice ko da nan ma. Haka. Ina kula da ice. Masha Allah. Eh ni Allah mun wannan farka wata ice ni. Ka sha da itatuwa. <laughs> Eh. eh to masha Allah. Eh Hajiya Rakiya El Kuka. alaikum. Garin ta tseguma Sabuwa. Mm. Eh kin dai ji yadda Alhaji ya bayyana irin husawo da suke yi dan su kare wannan sassaban zamani daga ɓannar masu ɓannar shi a lokacin rani. Mm. Eh kamar ku akwai husawo'in da kuke bi na ganin cewa itatuwan da kuke ba su kariya sun samu kariya ta dindindin rani da damana? Eh, tunda yanzu ai a lokacin da za mu tahiya ai cikin dajin za mu tahiya. Mm. To sai da rana wane za a ɗauka ranye da alaji hudi. Na'am. Yana aje a yi wannan ɓanna kai ka to ka gida. Na'am. Mi ka gaza. haka. To ka ji abin da ya sa wannan mata kin mu wannan banna. To ganin cewa ɗazu mun yi magana kan cewa mata 'yan itatuwan nan na ɗan mardau. Eh. ko dan sharbau su ne ke bata itatuwa ko suke kakkarye shi yanzu kuma gashi sun dawo sun runguma aƙida ta sassaban zamani da kansu eh. wani sauyi kuke gani abin an samu a shiyoyinku an kwatanta da da alheri nake samu yadda ta kamata kamar yaya yo tun da gonar da kake gwamma mm. kana da mai daya ka samu da mai goma ke yar ga mana mm. wani alheri ne wannan haka to kin samu da dawa wake kin samu kin wuta kuma dan uwa mm. to mine ake nema ai ya yi gwamma daya gaskiya ne to to ka ji harkar nan yadda to masha Allahu eh ana tare da da gidan rediyo Tarmamu ta sani a cikin wannan fili na muhawara da ke mai da hankali kan aikin sassaban zamani a daidai wannan lokaci da duniya ke fuskantar barazanar matsalar canjin yanayi ganin cewa sassaban zamani na ba da gudunmawa tukuru wajen shawo kan wannan matsala ta dumamar yanayi da duniya ke fuskanta an saurari bayanai daban-daban daga malamai da ke nan ɗakin magana. E, Lotana Muhammad Sani Lawali, wani kira gare ku zuwa ga hukumomi da ma ƙungiyoyi masu hannu da shuni waɗanda suke ta haɗu ka tashi don ganin cewa e, an ci gaba da wannan tsari na sassaban zamani an rungume shi hannu biyu don ganin cewa sun taimaka wato an cimma gurin da aka sa a gaba. Na farko kiran da ke gare ni shine dafawa ga masu hannu da shuni da su kansu magabata na ban hanyar kawo kowane gari na kakkau Eh, eh, kwamiti mai kula da kare eh, karkararsu. kenan shi wannan kwamiti yana iya kawo dahawa musamman ga ma'aikatar gandun daji saboda ma'aikatar gandun daji in ka diba akasari ma'aikatar nasu ba su da yawa kamar yadda ya kamata mai idan kowane gari an kafa wannan kwamiti mm. mai kula da kare karkarar shi mm. shi kuma wannan kwamiti idan an kafa shi ma'aikatar gandun daji tare da magabata mm. ana iya gabatar da jama'an nan gaban mutanensu ga su kwamiti ne mai dahawa da ya kawo kakau mm. da kariyarsu mm. lalle su ba ma'aikatan gandun daji ba ne ba mm. wata tara suke ba mai suna nan idan sun ga banna kenan su sanar da ma'aikatar gandun daji a gulgushe a kawo dahawa don a kawo sauki kenan samun wannan kwamitin hila to zai yi sawa a kowace karkara da an ga irin wannan abu a samu zaruman da za su zuwa su kai koke matsayin babu shi za a yi mm. a rasa wane ne zai zuwa ya kai koke ko wace hanya za a bi e kenan na ɗaya samun kwamiti a kowane garuruwa yana iya kawo sauki a bisa da irin wannan e kuma muna kira a cikin hanyoyin da ya kamata a bi e su ma a fuskar masu hannu da shuni e ya kasance a kirkiro da wata kusa'a e ta auna misali kamar irin wannan Eh, gurbataccen iska mm. eh, da itatuwa da suke iya kawowa mm. eh, gudunmuwarsu kenan a gani ta wace hanya yankunan da suke wannan kokari mm. za su cin wata moriya kamar wanda ake cewa credit carbon eh kamar wani irin tallafi ya kamata wannan yanki ya rika samun bisa kwazon da ya kawo na kariyar wannan itatuwa musamman na huskar sassaban zamani kenan ganin wani yanki yana samun tukuci da gudunmawa bisa irin wannan to zai ƙara kawo wata hoɓasa ga wasu wurare domin abin ya ƙara eh, tasiri bisa wannan eh, sai kuma bisa dai hanyoyin da ya kamata a bi eh, yadda ya kamata aikin ya kara tasiri sosai shi ne kamar inda aka gani kuma shi kan shi sassaban zamanin ya yi tasiri kwarai ana iya kafa kumjiya musamman ta su masu aikin na nasassaban zamani a ga wace hanya za a yi a kasawa masu kasuwar icce eh, musamman ta wannan bangaren ta sassaban zamani za su ba da damar cimoriyar wannan aikin nasu sosai kuma kowa ya karu eh, da yadda abubuwan suke bacin a bar su can a walwace na ɗaya kai baka ci moriyar can wancan daga wata hura kuma zai zawa ya ci moriyar wannan abu kuma muna kira musamman E, ga ku kafafen watsa labaru kuma a rika ba damar lokaci zuwa lokaci mu zo mu rika faɗakar da mutane e, bisa kusa'o'in nan da hanyoyin da ya kamata a rika bi na kare yanayi saboda wata ɓannar da wata asha ana yin ta akan an jahilci doka eh matsayin ana faɗakar da mutane yau da kullum to zaka gani an fahimci abubuwan da dama wanda wata ɓanna ana iya kiyaye ta eh sai kaga an kawo agaji mai yawa fiye da yadda ake tsammani bisa irin wannan tahir da wannan abubuwa kyan eh kenan kuma kiran da ke gare ni shi ne kuma wa'anda ba su rungumi wannan husa'al ba mm. don Allah su ba da kwazo kun gane husa'a ce ba wani mai wuya ba eh lokaci ne in ya kai in ka zo sassaban ka rika bari eh in ya so kuma lokaci duka bukatocin kun gane amfanin ya huce misali na icce eh, wanda ake iya samu eh, kuma kirana na na gaba shine mutane ina kira gare iccen ku dauke shi tamkar dukiya Eh, in kuka ɗauke shi tamkar dukiya to za ka gani zai tasiri fiye da yadda ake tsammani saboda inda ka bar itatuwan nan sosai kamar da su suka gayi manoma za ka gani lokacin ba gaba ba baya itatuwan da ka bari da yawa kana iyo ragin shi sai ka saida ka je ka so abinci ka zo ka ci kai da iyalinka kenan ka ta wani bangaren shi kan shi wannan sassaban zamani ya zama rumbu gaskiya eh kenan shine muke kira ga mutane eh, a rungumu wa'anda ba su su komo su rinka yi eh wanda ba su da niyya kuma a gargaɗar da su domin su ci gaba da wannan abubuwa su kuma masu karkasi ƙasa a gwiwa ganin ana yi musu wata alɓanna bisa wannan abubuwa. Eh, a ba kuma ma'aikatar gandun daji haɗin kai. Eh, saboda matsayin ana sanar da su to za ku gani su ma za su kawo gudunmuwarsu fiye da yadda kuke tsammani bisa ta da wannan abubuwan na kariyar yanayi kin kamar yadda eh, dokoki kuma kamar yadda aka ce su ma huskar ma'aikatar gandun daji kenan kagan ana sa ana amfani da doka mm. to za ka gani wani daga nesa ma ba sai aikata wani abu mai kyalewa da yin kare da kuke yi a karkara shi ke sa wannan abu da wuya a ga saukin shi eh kenan da kyautawar waye mu manoma zuwa ga mata masu wannan bannan gonakin mutane inda ana tsauta shi ma muke gaza a kawo sauki a bisa irin wannan To masha Allahu zan dawo wajen Alhaji Salihu Majini. E eh, kun ji kamar eh, kiran kira tare da jan hankali wanda Lieutenant Muhammad Sani Lawali yayi e eh, bisa kan e kawo kwamitoci wanda za su kula da harka tattalin itatuwa na musamman na sasaban zamani e wace hulɗa ke akwai tsakaninku da ma'aikatar gandun daji ko kuma kwamitocin nan masu kula da itatuwa da ake girka na shiya shiya shin a yankin ku akwai su eh da ka san lokacin da ita fasa ta ta aiki ai sai da aka kafa wannan kungiya aka samu yara samari masu kulawa su ne duk abin da suka gani su yi magana kan shin abu ya yi su kuma su zo buran gandun daji su yi bayani su ce ga abin da ke ci musu tuwo kwarya ai an yi haka nan mhm. to yanzu ne kamar da abin kamar dan sha baya ya sauki to shine kamar sai abin ya lallawa ya kasa kaɗan nan kawo yanzu wani kira ke gare ka zuwa ga sauran jama'a waɗanda ba su rungumi sassaban zamani ba ganin cewa sun rungumi sassaban zamanin nan da hannu biyu don ganin cewa an taimaka an farfado da filayen noma da kuma kare yanayin da muke da shi a daidai wannan lokaci da ake ta maganar barazanar matsalar canjin yanayi wanda ke shafar fannoni da dama na rayuwar al'umma. Wanda bai gane bai gane ya tattari itacen nan wanda kuma ke yi kuma ya ƙara jan ɗamara tukuru ya mai da hankali bisa ga wannan abu. Wannan abu akwai fa'ida gare shi saboda ita ba ƙaramar rahama ba ne ba. kuma su mutane su ji tsoron zuciya kamar yadda ake yin kunyarsu su ma su rika gudun abin da za a gamo su da masu kewaye itacen nan su bar sa ransu su bar sa su dan shi komi ka sani yau duniya karkashin zama lahiya yake a zama na lahiya fitina ba a santa wanda duka jama gashin hanci gaci na za a yi kenan iya ja na kaya kenan za a yi mazaje suke yin sassaban zamanin a gonakai su baro shi Yabo. to kuma ma'atansu su koma daga baya su je su bata <laughs> yanzu idan da su wanda ke yin sasaban zamanin su ke da alhakin nemo itatuwan toyawa na amfanin girki a gidajensu eh. an ya sun yarda da haka nan ba za su yarda ba na'am eh, ba za su yarda ba ajiya rakiya mi zaki cewa ajiya rakiya alkushe ta tseguma yanzu wani kira ke gare ki zuwa ga diya mata to kiran da ke gare ni al'umma mu diya mata a kula da sassaban zamani sassaban zamani yana da muhimmanci mace in kina noma gona da kike yin da mai biyu ya kai uku in kika kula da sassaban zamani sai ki samu dami ya kai ashirin tanda mu mata mu ke zuwa mu tar da ice gashi an tsara shi an sassabe shi an gyara sai mu je mu kama shi mu wulakanta shi mu kashe shi kaga ice yana da muhimmanci mu sha inuwar shi mu ebi ɗiyan shi mu yi amfani da shi kuma mu sare shi mu yi amfani da shi kuma tohon shi ya zube kuma mu ƙari da shi tohon kuma bisa cikin gona an samu kaki. To muna kira gare ku maza mata a kiyaye da Allah tsiccen nan da ake sara barkatai ko da wani lokaci sai a yi kama ice ana lalata. Mu kare kanmu da kanmu kuma mu kare gona kanmu. To in ice ya yawa in Allah ana samun ragowa zahin wannan. Inda ke da inuwa ai alhamdulillah. In akwai itatuwa ga gonakai to ana samun sabkai ruwan sama sosai da sosai kuma ana samun damana ta zo cikin daɗi. Yawan ice shi ya kawo rage duk wasu iska ba ya bata muku amfani ba. Laitana Muhammad Sani Lawali, kamar menene kiran ku na ƙarshe cikin wannan tattaunawa da muke? Eh, lallai kirana na ƙarshe shine ina kira musamman ga manoma. Waga a ta sassaban zamani a rungume ta da hannu biyu. a ce wadda batta da wuya kuma za ta kawo za ta kawo biyan bukata mai dimbin yawa e kada a ketaci juna e eh, ka a ta ƙetaci ƙasa kenan muna kira dangance da amfanin shi shi kanshi ga icce a gida a gari a ƙasa eh, a duka gudunmawa da yake iya kawowa muke kira ga mutane wagga husa'al a rungume ta e saboda sanin kowa ne Eh, dangance da halin da ake ciki yanzu kun san shekarun baya sa'an nan kowane gari sai ka gani motar ma'aikatar gandun daji an je an kai da shi an aje kawai sai da a ɗauka a dasa me yanzu ka gani akasari garuruwan fiye da shekara sha biyar da wuya ku ga motar ma'aikatar gandun daji ɗauke da dashe an kawo an dasa saboda kowane yanki an yi an yanyanka shi an yi da'irori kowace da'ira ita ke cin gishin kanta ko ba gaskiya ba za ka gani a huskar ma'aikatar gandun daji sai ka ga wata da'irar a shekara biyar ko a shekara goma dala ma bata saka ba a huskar ma'aikatan gandun daji domin a kawo guduma na harkar wannan kariyar yanayi kyan. Eh, kenan abu mai sauki shine waga kusa'i ta sassaban zamani wanda in an yi ta shi kan shi ce kunga a gidanta ne take a wurinta ne zata rayuwa fiye da ake tsammani bancin shi wani da shi tana ba a san ma daga inda za a ɗauko shi tana wani an sa shi an ba da baya ba za a ƙara dawa wurin shi ba ba za a baiwaye shi ba eh amma yau wannan husa aka rungume ka ci amfani a gona ka samu biyan bukata e, kai kanka ta ice haka taimaki wani bisa wannan abubuwa kuma ka kare yanayi ka kare ɗumamar yanayi kenan Shi shine nake kira ga mutane a rungumi wannan abu sosai sai kuma muna kira ga su kansu da'irori a kawo gudunmuwa musamman bisa yankin da aka ce bisa harkar ta jagoranci na da'irori musamman abin da ya shafi harkar ma'aikatar gandun daji abu ne an maido su yanzu wajen da'irori hmm. a rika kawo dahawa da tallahi sosai domin a tunkari uwayenmu manoma a ƙara faɗakar da su bisa wannan kusa mai inganci mai kawo tasiri sosai e wanda kuma a zamanin da muke ciki yanzu na harkar dumama yanayi matsayin wa ga husa'al ta sassaban zamani an rungume ta da hannu biyu to za a kawo ga za a ga canji sosai musamman a yanda mutanen nan na gunduma tasawa suka rungumi wa ga husa'al ta sassaban zamani za ka gani akwai wasu garuruwa in ka je gab da garin sai ka ce kamar ka zo da wani gwamna inda ke da itace sosai hmm. eh mutane sun lakanci wannan abu eh kenan muna kira ga masu hannu da shuni duk hikimar da aka sani ta wannan husa'al a zo a ƙara dawa a ƙara ƙarfafa masu wannan aiki na sassaman zamani don a samu ci gaba mai ɗauri na kowane fanni. To madalla masu sauraron tashar rediyo ta tarmamuwa ta sawa duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan muhawara wadda ta mai da hankali bisa sassaban zamani. Kun dai ji malamai sun yi bayani dalla dalla kan matsayin sassaban zamani a shiyar jihar Tasawa. ma'ana amfanin shi da irin cikas ɗin da yake fuskanta da ma irin gudunmuwar da ya kamata hukumomi da ƙungiyoyi masu hannu da shuni su kawo akan fafutukar kariyar hamada wato don yada manufar sassaban zamani cikin al'umma da inganta shi a daidai wannan lokaci da duniya ke fuskantar barazanar matsalar canjin yanayi wadda kuma ke shafar fannoni da dama na rayuwa muna fatan jama'a za su ɗauki gargaɗi da shawarwarin da suka zo muku ta cikin wannan shiri domin ganin an gudu tare an kuma tsira tare daga wannan matsala ta canjin yanayi a madadin malaman da muka tattauna da su litinin muhammad sani lawali jami'i daga ma'aikatar gandun daji ta nan tasa Kanawa da kuma Alhaji Salihu mazaunin garin Majeni wanda ya taɓa samun tukuici dalilin aikin sassaban zamani kuma yake ci gaba da wannan aiki na sassaban zamani a daidai wannan lokaci da kuma Rakiya da ke ta tseguma sabuwa a cikin kominikin tasawa wadda ta samu horo na musamman kan aikin sassaban zamani kuma ke ci gaba da yada shi cikin karkara. Da Malam Umar Adamu shine jami'in da ya kula da na'urorin mu don daidaita sauti. Ni ya Musa da na jagoranci gabatarwa ke cewa mun bar ku lafiya. shiri na musamman albarkacin kwambulan da ta shafi gidajen a abokan hulɗar studio kalangu bisa kan husa'o'i cikin gida domin kyautata yanayi wanda fondation irondale ta shirya a cikin tsarin nan na tallafa ma kafofin watsa labarai na ƙasar mu mai sunan ra'ayi tare da tallafin cooperation swiss a nan ƙasar mu ta niger